Assalamu alaikum mai saurare mu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato abokiyar nishadi TV. Kamar dai yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na garkuwa biyu. Ashirin da ya gabata mun tsaya babi na ashirin da shida wajen da. Tilas haka na haƙura na yi sallama da su cikin yanayi mara daɗi da kewarsu na bargon na dawo Abuja. sai ku kasance tare da ni aisha musa domin jin ci gaban labarin babi na 27 rahim kwatsam sai gani na suleiman yayi ya sha mamaki sosai saboda bai yi tunanin zan dawo kusa ba na ce masa ai baba ne ya koro ni ya dinga dariya yana shi wa baba albarka wai baba ya yi masa daidai daman kewar mu yake yi ni da hidayensa a ranar har bangaren abba na je na gaishe shi tare da kai masa tsarabar gombe abba ya danga murnar ganin mu tare da sa albarka ni dai nan na fito ma na bar hidaya a wajensa tana ta bashi labarin gombe yana dariya a washe gari kai sai muka tashi abba ba lafiya babu kafa babu baki babu ido ma'ana baya iya tafiya hakanan baya gani kuma baya magana ya zama dukumin batun tashin hankali ma baki ya yi kaɗan wajen zayyana shi a haka muka kwashe shi zuwa asibiti duk wani gwaje-gwaje an masa amma aka kasa gano larurar da take damunsa balle a ba shi magani sai uban drip da kullum suke sanya masa abba duk yara ne saboda wahalar da yake sha shi kansa suleiman ya yi bala'in rama kullum cikin kuka yake da neman hanyoyin da zai nemar wa abba magani amma an rasa tunaninsa gaba ɗaya ya toshe ya rasa mafita a haka aka sallama abba daga asibiti muka dawo gida babu wani ci gaba da muka dawo ne ma hankali na kai kan in dinga karanta masa alkur'ani da ayoyin karya sama ko sihiri take kuwa muka fara ganin alfanun abin domin idanuwan abba sun bude yana gani sai dai ba magana amma yana iya motsawa har ya karba abinci mai dan ruwa ruwa wata rana da ba zan manta da ita ba muna zaune muna karantawa abba alkur'ani da ni da suleiman sai hidaya ma ta zo ta zauna tana karatun abba ya ji daɗi sosai har ya dinga hawayen jin daɗi sai da muka kammala sannan ya ɗago hannunsa ya kirawo suleiman suleiman ya tashi ya je gare shi ba bakin magana amma haka ya dinga nuna wa suleiman godiyarsa gare mu sannan ya nuna wa suleiman wata akwatu ya nunar masa ya ɗauko masa ita suleiman ya ɗauko ya kai masa sannan ya ɗaga shi ya jingina da gadon sai ya nuna wa Suleiman yadda ake buɗewa ai umarce shi kan ya buɗe masa. Take ko Suleiman ya buɗe sai ga tarin takardu kala-kala sun bayyana. Takardun filaye ne da na gidaje da dai kadarori da dama. Ya raba su gida uku sannan ya umarci Suleiman da ya bashi biro da takarda zai yi rubutu. Suleiman ya tashi ya binkito takarda da biro ya kawo shine ya rike wa abban hannu ya yi rubutu saboda yadda jikinsa yake wani irin rawa abu ya rubutu kamar haka. Dana, wannan su ne ƙadarorin da na mallaka ka sani cewar ni maraya ne mara uba da uba tamkar kai ba ni da hakanan ba ni da jika hakanan ba ni da ɗan uwa na kusa sai ‘yan uwa na nesa to ga dukiya ta nan na raba ta gida uku ka ɗauki kaso ɗaya na mallaka maka kaso ɗaya kuma a bawa dangina na nesa ragowar kaso ɗayan kuma a rabawa mabukata wato marasa ƙarfi ko kuma marayu saboda ni na san tawa ta zo ƙarshe na bar wannan wasiya ne saboda ina ji a jikina mutuwa zan yi da abba ya gama rubutun sai ya yi wa suleiman alamar ya karanta suleiman yana karantawa sai ya fashe da kuka hawaye ya yi ta malala kan fuskarsa na matso ina tambayarsa abin da ya faru sai ya miƙo min wannan takarda ni ma na karanta sai ni ma na fashe da kuka muka yi ta kuka Abba na girgiza mana kai alamar madaina kuka yana ta shafa kan Suleiman, kuma shi ma hawayen yake yi. Da dare ya yi sai Suleiman ya umarce ni akan in tafi fas mu ni da hidaya mu kwanta, shi zai zauna wajen Abba domin ya kwana da shi. Haka kuwa aka yi na ɗauki hidaya muka wuce sashen mu Kafin mu tafi ma sai da Abban ya nemi in kawo masa hidayan gabansa. Da na kai masa ita ya ɗora hannu akan ta ya shiru alamar addu'a yake mata. Sai da ya kammala sannan ya yi min nuni da na ɗauke ta. haka na ɗauke ta jiki a salibi muka bar sashen nasa cikin dare wajen karfe ɗaya da rabi sai ciwon kafa da ƙirji ya hana hidaya bacci ta ta kuka har tana shirin fita daga hayyacinta hankali na ya tashi na rasa yadda zan yi ina tsoron fita in nufi sashen abba a wannan daren tilas na janyo wayata na kira suleiman ina kuka na shaida masa halin da muke ciki nan take suleiman ya ce min gashi nan yanzu zai zo tunda abba ya samu bacci Can kuwa sai gashi ya faɗo ɗakin a ruɗe, ya zo ya karɓi Hidaya daga hannuna, ya tambaye ni na bata maganin. Cikin ruɗewa na girgiza kaina alamar ban bata ba saboda gaba ɗaya na ruɗe ma. Ya umarce ni na je na ɗauko na kawo masa. Ya bata maganin ina kallo tana ta kuka tana cewa abba na kafa na ciwo za ta cire. Lallashinta ya dinga yi cike da tausayawa. Bayan ta sha maganin sai ya dinga yi mata addu'a yana shafawa a kafar tata. cikin ikon Allah sai ta samu salama har bacci ya kwace ta a jikinsa lamshe idanu ya jingina da allon gado yana shafa bayanta haka bai yi aune ba kawai sai bacci ya kwashe shi shi ma saboda a kwanakin baya samun bacci dalilin larurar abba ni kuma ganin ya yi bacci sai na kasa tashin sai ya koma gun abba a gani na gara na bar shi ɗan huta ya rama baccin da bai samu ba a kwanakin ni ma rabawa na gefen su na kwanta nan da nan ni ma baccin ya kwashe ni Kiran asalati ne ya tayar da mu, Suleiman ya farka yana salati. Sannan ya dube ni yana tambaya ta wayya aka yi har barci ya kwashe shi a nan. Bai koma wajen Abba ba. Bai ma tsaya jiran amsawa ta bai miƙe yana kwantar da hidaya gefe guda sannan ya bace daga ɗakin. Da sauri ya nufi sashen Abba. Har na shiga tailar zan ɗauro alwala kawai na ji tawagar Suleiman a firgice yana kwala min kira. da hanzari na fito a lokacin har hidaya ta farka a firgice saboda ƙadar muryarsa ta razana ta nan da nan ta fashe da kuka bai bi ta kan hidayan ba nufo ni a gegece yana faɗa min wai ya je sashin abba amma bai gan shi ba baya inda ya bar shi a kwance kuma shi dai ya san abba ba iya miƙewa yake ba balle a ce tashi yayi da kansa kuma duk ya duba sashin amma komai kama da shi bai gani ba nan da nan ni ma na rude maka fata muka fara binciken gidan a wannan asabar amma duk inda muke tunanin ganin oga taufik ba mu gan shi ba sai gashi muna kuka da mu duk mun firgice musamman suleiman da kamar ya yi hauka don rudewa da gigicewar da ya yi sai ni ce ma na ce ya kamata mu je wajen mai gadin gate ɗin gidan mu tambaye shi ko ya san abin da ya faru da gudu suleiman ya kwasa ya bakin gate yayin da na rufa masa baya muna zuwa muka ga mai gadin a shema a ƙasa a some ga kuma alamun duka nan a gefen fuskarsa ga kuma ke a buɗe hanwai wani irin tashin hankali ya rubto mana da bamu taɓa tsammani ba shi kenan shigowa akai aka sace oga tofi kenan kafin ka ce mai suleiman ya faɗi ya suma zuwa wayewar gari ko ta nizance ya cika gari cewar an nemi oga tofi an rasa ma'ana dai ba a san inda yake ba gida ya cika tab da mutane yan jaje haka nan ga polis da suka zo bincike a kan lamarin kuma sun yi wa mai gadi tambayoyi sosai bayan ya dawo hayyacinsa inda ya sanar da su cewar shi dai bai san komai ba abin da ya sani shi ne. ya kulle gate kuma ya dawo wajen zamansa ya zauna can gyangyaɗi ya fara ɗibansa ya ji alamun kamar ana buɗe gate ɗin ta waje da makulli da sauri ya zabura ya miƙe ya nufi bakin gate ɗin sai ya lura ashe bai sa sakata ba ya kai hannu kenan sai sa sakatar kawai ya ji an turo kofar gate ɗin da karfin tsiya an doka masa ita a fuska ya yi baya ya faɗi wasu mutane suka shigo da bai tantance ko su wane ne ba suka murkushe shi suka shaƙa masa wata hoda da ta fitar da shi daga hayyacinsa take su daga nan bai sake sanin inda kansa yake ba har zuwa safiya da ya farka ya ji ana batun ba a ga oga tofik ba mai gadi yana bayani yana kuka da sharar hawaye yan sanda suka ɗauki bayanansa sannan suka zo kan suleiman shima da farko ma kasa magana yi saboda halin da yake ciki duk wanda ya ga Suleiman a lokacin dole ya tausaya masa yayi kuka yayi kuka har hawayensa ya kafe burinsa ya ga abbansa kawai abin da yake da tayar masa da hankali rashin sanin wani hali abban yake a halin yanzu da ƙyar ya iya buɗe baki ya yi wa 'yan sanda bayanan da suke so bayan haka 'yan sanda sun dudduba gidan tare da ɗaukar bayanin komai da komai sannan suka ce mu jira za su gudanar da bincike kuma insha Allah za a dace sai yamma likis 'yan jaji sun fara bajewa sai ga alhaji madassar da alhaji maudu a yayyace sun zo suka sa mu a gaba har da kukansu na munafunci suna tsinewa duk wanda ya sace oga tofil shi dai suleiman ko kallon su bai yi ba har suka gama maganganunsu na rainin hankali sai kuma suka koma yi wa Suleiman yarfe wai da alamun tambaya a kansa saboda shi ne yake kula da shi har ya kwana da shi to yana ina har hakan ta faru to in ma shi ya batar da oga tofik don ya cinye dukiyarsa to ya yayi gaggawar fitowa da shi in ba haka ba zai fuskanci masifa da bala'i a rayuwarsa ina zaune a gefen Suleiman ina jin duk cin mutuncin da suke masa hawaye na zubar mana ni da Suleiman amma ba su daina ba haka suka gama rashin mutuncinsu sannan suka miƙe suka fice suna ta yaba wa suleiman baƙaƙen maganganu sai da suka fita sannan suleiman ya miƙe da hanzari zai bi su na miƙe na rike shi ina haɗa shi da girman allah akan ya rabu da su ya tura musu aniyarsu amma suleiman ya fizge jikinsa daga nawa ya dube ni a haukace ya ce min zainab wallahi ba zan kyale su ba ba su isa su ci ba sai na bi su na mayar musu da amsoshin maganganun da suka yi a kaina ina ji ina gani suleiman ya fice ya bar ni agon a tsaye yana fita ya hango su sun nufi motar su za su shiga sai cewa suke yi suna tafawa alhaji madassar na cewa wai shi kenan mu da kana nufin mun gama da baban taufik kenan alhaji mauda ya kilkale da dariya ce kware kuwa mu har duniya ta nade ba za a sake jin duriyar taufik ba saboda kurciya mai dogon zango na sa aka yi masa suka sake kwashewa da wata mahaukaciyar dariya Shi kam man ilahirin cikin sarawa yake da jin zantukansu. Daman yana zargin su, gashi kuwa zarginsa ya tabbata daga jin kalaman da suke furtawa. Hannu ya sa aka ya rabka wani salati tare da ambatar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gigice suka waiwayo suka zuba wa Suleiman ido, ganinsa a bayansu domin su basu ma san yana bayansa ba, kuma sun tabbatar ya ji duk maganganun da suka furta. matsanancin tsoro ne ya kama su suka fara waige-waige don ganin ko wani ya ji maganar su bayan suleiman ganin babu kowa a wajen sai suka saki hajiyar zuciya suka fada motar su suka fiske ta suka bar harabar gidan suka bar suleiman tsaye a wajen a sandare yana zubar da hawaye shiru-shiru bai shigo ba hakan ya sa na biyo shi don ganin me ke faruwa tunda na gan shi yana kuka na ji hankali na ya tashi jansa ne har cikin gida na zaunar da shi na rage hannayensa a ruɗe ina ta tambayarsa dalilin kukan da yake suleiman ya kasa magana illa jikina da ya faɗo ya dinga wani irin kuka kamar zai hiɗe zuciya ganin halin da yake ciki ban san lokacin da ni ma na fashe da kukan ba hidaya ma ganin muna kuka sai ita ma ta zo ta rungume mu ta fara kukan haka muka kasance cikin kuka babu mai rarrashin wani a cikin mu sai dare sannan na samu suleiman ya fara natsuwa? shi ma sai da muka ɗauki Alkur'ani ni da hidaya muka dinga karantawa har muka kammala lokacin da ya janyo hidaya jikinsa yana jin daɗi ya dinga sanya mata albarka hidaya kuma ganin abbanta ya fara warewa sai ta shiga yi masa surutu da tambayoyi irin na yarinta har ya dinga murmushi yana tambayar wai yanzu shekarar hidayen nawa take na bashi amsa da cewar ta shiga shekara ta takwas a wannan watan sai da hidaya ta yi bacci sannan suleiman ya iya faɗa min abin da ya ji su alhaji madassar suke tattaunawa a kai take hankali na nema ya tashi na ce yanzu menene abin yi suleiman ya ce min gobe zan kai wa 'yan sanda harfas akan abin da na duk da dai bani da wata shaida akan hakan amma na tabbatar idan suka tsaurara bincike za su tarar da abin da nake gaya musu zainab wallahi tun da abba ya fara rashin lafiyar nan nake zargin mutanen nan ashe ko su ne azzaluman da suka aikata komai Shin daman Zainab a duniya sakamakon alkhairi da sharri mutane suke saka shi? Babu abin da Abba bai wa mutanen nan na kyautatawa ba. Amma ga da abin da suka saka masa. Lalle na yarda dan Adam batuli ne Zainab, kuma sharrin mutum ya fi na sharrin tsohuwar mota. Amma insha Allah ƙarshen zaluncin su ya zo. Gobe da wurwuri zan tafi police station na kai report su. Ni dai azabar mamaki ta cika ni. Lalle mutum mugun icce ne, sharrin mutum na da yawa. Haka muka dinga tattaunawa da Suleiman a daren nan. Har za mu kwanta bacci ma sai na ga ya miƙe ya tafi ya ɗauko wannan jakar da Abba ya bashi mai ɗauke da ƙadarorinsa. Dawowa ya danka min jakar sannan ya ce mu. Zainab ki ijiye wannan jakar a hannun ki ki kula da ita sosai. Na zaɓi in damƙa miki ne saboda ni na san rayuwata za ta iya shiga gadari a hannun waɗannan azzaluman mutanen. Duk da Allah ya fi su amma dai gara ki bar ta abunki. Ki kula da ita sosai. Na san duk wani abu da suke hankaro hankoro ba zai wuce dukiyar abba na ba kuma babu rabansa a cikinta domin bai ambace su cikin waɗanda za a raba da su ba karɓa ne ina jinjina batunsa ya ce min in tashi in je in yi mata ɓoyo na musamman haka na tashi jikina a Salibi, shi ma sai na ga ya tashi ya fice zuwa ɗakinsa wai zai yi wanka zafi yake ji da na shiga bedroom ɗina sai na rasa inda zan ɓoye wannan jakar Ne ta kallon wurare da dama a ɗakin amma na rasa inda zan saka ta duk inda ido na ya kai sai naga ga ai jakar bata dace da wurin ba a hankali sai na ja jiki na nafi ventilation ɗin cikin ɗaki na jakar na hannuna ina zuwa na tsaya ina kallon ƙasan gurin siminti ne shimfada a wurin ba tiles ba kawai sai na ji zuciyata ta amince da wurin a matsayin inda zan boye jakar ijiye jakar ne na fita na koma sito ɗinmu na ɗauko guduma sannan na dawo da ruwa a kofi sai na dawo na kulle ɗakin na wuce ventilation ɗin tsugunnawa na daga gefe na sa guduma na fasa ƙasan gudun sosai da ƙarfi sai da naga ya yi rami sosai na sa hannuna na fito da ƙasar wajen sannan na saka wannan jakar ta yi daidai a wajen sai kuma na mayan na mayar da kasan na dandabe na sa ruwa na ƙara dandabewa ma'ana na binne jakar kenan da na gama komai sai na janyo kofar ventilation ɗin na kulle na nufi toilet na wanke hannaye na sannan na fito falo a daidai wannan lokacin da na kammala komai sai ga suleiman ya shigo ya dube ni yana tambaya ta kin adana jakar inda ya dace ko na kai kaina tare da cewa na adana ta inda babu wani mahaluki da ya isa ya ganta jinjina yi min tare da murmushi sannan ya ce min allah yi miki albarka zainab na gode na ji daɗin addu'ar sosai a zuciyata na amsa ina murmushi sai ya dube ni ya sake cewa ki je ki yi wa hidaya addu'a a ɗakinta ni zan yi wasu salloli ne na amsa tare da mikewa na fice zuwa ɗakin hidaya da ke jikin namu ɗakin don akwai kofa ma cikin ɗakin mu da za ta kai ka ɗakin hidaya kai tsaye ba sai ka bi ta falo ba ina wucewa ne kuma ya shimfiɗa darduma ya tayar da sallah da na je na dawo sai na tarar har lokacin sallolinsa yake yi na zauna ina tunan ya kammala mu kwanta amma shiru da ya yi sallama sai ya kabbara wata har na fara hamma bacci ya ɗibe ni hakan ya sa na kishin gyaɗa ina ta kallon sa idan ya yi sujjada yakan ɗau tsawon lokaci bai ɗago ba a haka har bacci ya kwashe ni yana ta sallarsa har bacci na yi nisa sosai sai na ji suleiman na bubbuga ni yana tashi na na bude idanuwa na da suka zama ƙananu saboda bacci ina dubansa sai na ji yana cewa zainab tashi kin jin motsi nake ji kamar ana shigowa gidan nan fa nan da nan na wartsake na neman baccin na rasa jin abin da ya ce a firgice na miƙe zaune muka yi ka sake muna jin alamar motsin tafiya sosai a tsorace muka sake duban junanmu kafin mu yi wani yunkuri muka ji an banko kofar ɗakinmu da ƙarfi an shigo wasu mutane ne za su kai kimanin su biyar sanye da baƙaƙen kaya da masu baƙaƙe sun ɓoye fuskokinsu wata irin tsawa ɗaya daga cikinsu ya daka mana sai da yan hannun mu suka kaɗa take muka durƙushe a ƙasa ganin manya-manyan makamai da bindigogi a hannunsu wani irin matsanancin tsoro ne ya kama mu yayin da muke ta ambatar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina babban su ne ya kyalkyale da wata irin dariya kafin ya dubi Suleiman cikin kakkausar murya ya nuna shi ya ce da shi kai karamin dan iska karamin kwaro kai har ka isa ka da manyan alhajoji kamar alhaji madassar da alhaji maude To uban gidan naka ma mun gama da babansa balle kai karamin mutiya ce. Yanzu muna so ka fara fito mana da duk wasu kadarori da Alhaji Taufik ya mallaka. Domin mun san cewar sana hannunka idan kuma ba haka ba ka san yadda ake a tsara rake to billahi lazi haka za mu sassara ka mu fere naman jikinka. Tashin hankali kenan wanda ya fi karfin tunaninmu. Take na nemi hawaye na rasa. Tsabar bala'in da ya same mu addu'a kawai nake bankawa a zuciyata. Allah ya raba mu da sharrin waɗannan mutane a azzalumai ganin Suleiman ya yi shiru bai amsa masa ba yana ta dai kallon su sai wani da ke gefe ya ɗaga bindigar sai ya kwaɗa wa Suleiman a gefen kansa da ƙarfi wata irin ƙara Suleiman ya saki ya faɗi kwance a ƙasa jini ya fara zubowa ta kansa cikin matukar tashin hankali na rufe shi a lazani na kamo shi jikina ina kuka da babu hawaye sai ihu nake cikin gigicewa har ban san lokacin da na danga kundama musu zagi ba marin da aka gaura min shine ya tsayar da magana ta saboda azabar da ta ratsa ni kamar wadda aka soke wa guduma a kanta jikin gigi cewa suleiman ya rungumo wani jikinsa yana hawaye take ya fara roƙonsa da cewar don allah na roƙe ku karku ku taɓa min matata duk abin da za ku yi min ni na fanshe ta ku yi a kaina amma don allah ita mace ce kar ku taɓa min iyalina komai za ku yi to ku yi a kaina na amince wata dariya dukkansu suka bushe da ita kafin babban nasu ya sake magana cikin shakiyanci eh lallai soyayya ruwan zama tabbas akwai ƙauna a tsakani to babu laifi tunda soyayya gaskiya ce kuma mu ma mu ita suka yi har aka samar da mu za mu kyala ka darajar soyayya amma fa kai wallahi ko ka bamu abin da muke so ko ka bar duniya a yanzu ba ɓata lokaci ba har zan yi magana domin ɗauko masa jakar sai na ji suleiman ya zuro hannunsa na baya ya kama hannuna da ƙarfi ya matsa alamar in yi shiru sannan ya dube su har lokacin jini na bata ta goshinsa ya ce musu babu mahalukin da a duniya sun inda na ɓoye abin da kuke nema ko matata bata sani ba ni kaɗai na sani kuma na rantse da ubangiji na ba zan faɗa muku ba ba zan ba ku ba sai dai ku kashe ni har lahira na san cewa daman kwanaki na na duniya ne suka ƙare amma ba zan taimaka wa azzalumai irin ku ba a haukace babban nasu yi bol da suleiman yana dukansa da wata sanda ihu na saka na yi kansa ina tunkuɗe shi ina cewa ka daina dukar mamaji na karka kashe mamaji na zan katse na suleiman ya yi da mungun sauri ya fusgo hannayena bai damu da dukan da ake masa bai tsira min idanu cikin firgici ya ce idan har kika yi magana ba zan taɓa yafe miki ba zainab ki bar su su yi duk abin da za su yi komai yana da farko kuma yana da ƙarshe idan sun kashe ni su ma za su je inda na tafi ba za su taɓa dawoma a duniya ba tabbas wani kayan sai amale wannan sabulin shi ake kira da mai da tsohuwa yarinya ita kuma yarinya ta koma jaririya ina kuke mata masu aji wanda suke so su ga suna walwali kamar tauraro to fa ga dama gare ku ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu shin kuna so ku ƙara kyau fata ku tai luwai-luwai ki zama yar ciras kamar madubi mun zo muku da wani sabulu mai suna mb akan farashi mai sauƙi. ina masu ƙorafi a kan cewar sabulun gyaran jiki baya aiki to ku cire mb a ciki domin shi kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya bayan haka sabulun mb yana magance matsalolin fata kamar su pimples wato ƙurajen fuska tabo wato spot da kuma nankarwa wato stretch marks har ma da masu matsalar maikon fuska da kuma dattin fuska ina masu matsalar bushewar fata musamman a lokacin sanyi to ki gwada amfani da sabulun mb fata ki ba za ta taɓa bushewa ba ko da baki shafa mai ba sannan kuma akwai masu fama da matsalar waskane da kuma ƙisbi. duka ku zo ku yi amfani da sabulin MB. Ina waɗanda suka shafa mai ya ɓata musu fuska, duka za ku iya amfani da sabulin MB domin yana wanke dukkan wani tabo da kuma dattin fuska. Sannan idan har kin yi wanka da sabulin MB, ba kya buƙatar fesa turare, domin yana sa jiki ya dinga ƙamshi a ko koda yaushe. Sannan kuma sabulunmu baya bleaching, zai fito miki da ainihin kalar fatar ki ne, ki dinga sheƙi. Sannan kuma amare ma za su iya amfani da sabulin MB ba sai sun je ana dirje musu jiki ba. Tabbas ku gwada amfani da sabulin MB cikin sati biyu kacal zai share muku hawayenku. Ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye. Kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar ka yi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen maganin za su iya tuntuɓa ta ta namban wayata wato 081 42 80 01 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma za ku iya tuntubar manaja na akan whatsapp namba ɗinsa kamar haka 091 24 27 11 80 wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejent dina na Maiduguri kai tsaye domin za su iya samun magungunansu a nan Maidugurin. Za su iya sa ta nambar wayarsa kamar haka. Sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar ejent dina a kan nambar wayarsa kamar haka. Wato 081 60 36 87 55. Mun gode.